na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka komawa Madina yau shekara ce ta 1431 wanda ya daidai da yau hudu ga watan 11 na Bature ta shekara haihuwa Annabi Isa shekara 2010 a 26 ne ashirin da bakwai to duk a rikici ke ya tabbata zulki da ganin juma'a yau ashirin da bakwai yawa da bakwai eh, eh, masu da bakwai suka yi rinjaye ko to sai mu je mu sake lissafi sai mu je mu sake lissafi magani wato ga a wannan rana wadda za su zama rana ta farko darasi na farko a karatun wannan littafi mai dauke da aƙida ta ashek al-imam ashek al-mujaddid muhammad da abdul wahab karanta menene aqida shi kamun mu karanta wannan littafi tare da sharhin shi na Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Murkali kamun mu karanta littafin yana da kyau a ce mun karanta wani abu na rayuwar malam abin da ya shahi neman ilimin shi da irin usulubi na tsarin da'awa shi da kuma wahalhalun da ya sha a cikin da'awar da kuma a san wane ne shi kuma wace ƙasa ne ya rayu kuma ta hanyar haka ne ake iya sanin malamai kuma a san usulubin da'awar su ba mutum kawai sai ya ɗora buga hanya wadda ta saba mata magabata ba kuma kamar yadda eh wannan masallaci na bakin ƙobu ba tashin maradi darassa sun gabata na akida shine mun karanta littafin shi malam Muhammad Abdul Wahabi kitab tauhid daga farkon shi zuwa ƙarshen shi sannan man karanta aqida ahli sunna wal jama'a da ake cewa al-aqidatu al-tahawiyya ta imam tahawi a wannan masallaci rawi da ya raba mu da ko ne aga abin nan din shi mutan shi dole sai tallafi kan sannan mun karanta aqidatul wasidiyya aqida ahli sunna wal jama'a wadda eh, ibn taymiya ya rubuta ta sannan kwana kwanan ga mace jiya jiya ma mun karanta aqida ahli sunna wal jama'a ta wato ibn abi dauda abubakar ibn abi dauda a sajastani wadda ake ce ma alha'iya fi aqidati ahli sunna wal jama'a to kuma can din baya kar mu manta mun karanta fiqh aka akbar na imam abu hanifa shi ma da cikin aqida ahli sunna wal jama'a wannan littafai da gehen aqida ne mun karanta su a wannan masallaci da masu kamar su to sai yau wannan rana za mu shiga kin karanta a aqidatul mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab wadda take ita ce aqida ta Muhammad bin Abdul Wahhab a gehen aqida ahlus sunna wal jamaa shine ma kana alaihi ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu al-kiram wat-tabi'ina wa tabi'ut tabi'ina aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suka rayu akai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal ibn mubarak ishaq bin rahuwiya siyan sauri auza'i da wani na imamai na ahlus sunna wal jama'a a cikin da wannan addini wannan shine da su kuma shine aqidar muhammad bin abdul wahhab to kenan kamar yadda nace gabanin mu shiga littafi yana da kyau mu yi magana game da wanda ya wallafa wannan aƙida shine Muhammad da Abdul Wahab domin wannan zai kasance a wurin ma'abucin neman ilimi ya zan yana da masaniya da wane ne malam kuma menene hanyar shi wajen da'awa da usulubin tsarin da'awa shi domin wannan yana daga cikin al'amurra muhimmai a karanta tarihin malami da yadda ya nemi ilimi da malamai ne da kuma usulubin da'awa shi har wahalhalun da ya sha dan kai in ka sha wata wahala sai ka san ba kai ne ba gari ka farau ba kuma da wannan ne za a san imamai na musulunci shugabanni na musulunci da irin da'awarsu da hikimarsu ka ɗauko ka gama dan kai ma wato ka samu daurewa a wajen da'awa game da duk abin da ya same ka ya samu na gabaninka da kuma salon da suka suka ci nasara kai maka yin amfani da wannan sala da sauransu sannan da dukkan masu wa'azi ba masu kira zuwa ga Allah ka san su suwa ne ta wannan hanyar ta karanta tarihin su za ka sani to ba mu iya karanta tarihin duka da akwai wanda sun yi tarihin majalladi su kutum akwai wanda sun takaita to nan takaita a ce zami kawai dan za mu karanta wani abu na aiki da shi ta haka za mu sanin tarihin magabata malamai imamai ta yadda suka taso a rayuwarsu tun yarintarsu da irin da'awarsu domin wannan sai ɗalibi ya zan ya samu dama bin irin hanyar su da ɗebawa kenan kunnawa daga hasken su da irin yadda suka yi da'awa a zamanin su yi koyi da su wannan malami shine al-imam al-sheikh a sheikh al mujadd sheikh islam muhammad bin abdul wahhab bin sulaiman ibn ali ibn mashrif at-tamimi an-najdi muhammad bin abdul dan sulaiman dan ali dan mashrif at-tamimi a kabila kenan annajadi garin su kenan yankin su kamar a ce dan maradi wannan malami wato yana daga cikin imamai na duniya wanda suka jaddada addini a lokacinsu saboda ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana Allah na dauwa. ga wannan al'umma sadda duk aka shekara ɗari tsakanin ɗari zuwa ɗari yakan tado man yajaddidu laha dinaha wanda zai sabunta masa addinin su ya da shi yadda yake daidai kenan yana nuna mu duk tsakanin shekara ɗari zuwa shekara ɗari sai an samu makaryata sun kawo ƙarya sun cusa da cikin addinin musulunci wasu ba da gangan ba saboda rabkanuwar kwakwalwarsu da manawarsu mai kyau amma dan rabkanuwar kwakwalwarsu sai su cusa wasu abubuwa ciki wasu kuma da gangan da gangan dan biyan bukatar zuciyarsu haka dai haka dai za ka samu su to sai Allah ya tado wanda zai zo ya kyautata addinin Najeriya da musuluncin su da komi amma da aka ɗibi shekaru sai Allah ya tado Shehu Usman Dan Fodio ya taso ya jaddada wannan addini a Najeriya har jihadi yayi kamar yadda Abdul Wahab ya jihadi kusan kawai lokaci guda suka yi shi yana can a yankin <clears throat> yankin Saudiya shi kuma Shehu Usman Dan Fodio yana nan a yankin Najeriya da Niger mun gane ko to da dan fodi ya wuce in ka kyasta ka kilga tsakanin shi zuwa abokar gumi za a ga kamar kusan shekara ɗari ce ko ɗari da ɗan wani abu kuma sai Allah ta duba abokar gumi kuma da eh, jaddada wannan dawa dai a koma ga abin da annabi ya kasance a kai shi da sahabbai ne a yi haƙuri a koma rai. gabanin haka nan sai ka ga wato ga ana karanta littafan addini da sala iziya a karanta qur'ani a yi tafsiri a yi komi amma yanzu wajen aure sai ga ba da dokokin addini ake ba in an yi mutuwa sai ga ana saba wasu dokokin addini duk wani abin da ya taso sai ga ana saba wasu dokokin addini kamar ba a karanta shi to wannan shine sai Allah ta da wani ya ce to abin da ke da kai abin da ake karanta a koma a yaki shi to wannan hadisi Abu Dawud ya hitar da shi kuma hakim ya hitar da shi kuma da hakim da wannan hakim ma da sun ingantar da shi to kuma wannan bin hanya ta magabata ita ce tsira ga duk ɗalibin ilimi kamar yadda Imam Ahmad ya kasance yana tsananin kyama yana yin hani ga mutum ya yi fatawa da wata mas'ala wadda bai zan akwai asar daga magabata cikin wannan mas'ala ba ba magana sahabbai ba magana wasu imamai magabata tabi'ai ko ta bi ta tabi'ina kamar yadda yace masashin wasu almajiran shi yace ma wani daga cikin almajiran yace iyaka an ta tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ka shedinka ka yi magana ka tsoma baki a cikin mas'alar da baka da shugaba a cikinta ba wanda ya gabace ka ga wannan magana daga cikin magabata kenan ai lam yasbaq an kala fiha ahadun min al-a'imma bi shay ya zan magana babu wanda ya riga ga cikin ta daga cikin a'imma daga cikin shugabanni ba wanda ya riga ka ambata ta kuma ka zo kai kane kare ciki kamar yadda sashen magabata na cewa addini qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu addini shine a ce Allah ya ce ko manzon shi ya ce ko kuma sahabbai sun ce mun gane ko wannan malami Muhammad da Abdul Wahhab rahimahullahu an haife shi a garin Uyaina kuma shekara hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara dubu da da sha biyar mu rike wannan magana fa hijiran manzon Allah na shekara dubu da da goma sha biyar. sannan sai ya rasu kuma hijiran annabi na shekara dubu da da biyu shida. shekara nawa ya yi duniya kenan ha ban yi ba aha wannan muka dibi al'alam zarkali za mu ga wannan magana da mu'jamul mu'allifina na Umar Kahala za mu ga wannan tarihi na shi ita wannan ƙuyaina wato gari ne alƙarya ce a arewacin Riyadh kenan cikin yankin Saudiya ne kun gane ko a lokacin to ko yanzu arewacin Riyadh zaka neme ta can ne mahallin usarar can ne mahallin wato zira'a Muhammad Abdul Wahab can aka haifai can ya rayu kuma can da'awar nan ta kuma wato can ne famun su yake wannan malami ya rayu a cikin gidan ilimi babana ya kasance alkali ne a wannan gari na Uyaina kakan shi kuma ana ce mishi Sheikh Suleiman ya kasance mufti ne shine mai fatawa na wannan yankin ƙasar tab baki ɗaya kuma ya zan malamai sun sallama mai ya zan marje na malamai shine makoman malaman wajen duka kenan in matsala ta rikice wajen shi ake komowa kuma an moman Muhammad da Abdul kenan dangin baba ne kulluhum ulama dukkan su malamai wannan shi yasa ake cewa wato in aka dibi maye mayan malamai ta ga galibin su sukan taso gidan ilimi shi malami ne uban shi malami ne uwar shi malama ce kakan shi na uba ma malami ne kakan shi ma na uwa malami ne to ta hanyar haka sai zan ba abin da ke gaban shi shi sai ilimi dan duk gidan da ya tafi ziyara magana ilimi yake tarda mun gane ko wannan abu muhimmi ne yana da kyau mu mai da hankali gare shi na ƙara mai ƙarfin gwiwa kaka sai ta wajen uwa zan ci addini za ta mai kaka shi ta wajen uba ma zan ci addini za ta mai kaka ne na wajen waya akwai shi da rai addini dai zai gaina magana na wajen uba ma addini zai magana na uwa addini duk inda ya nufa gidan dan uwan uba gidan dan uwan uwa ilimi dai zai ganin shi ke da muhimmanci da sai ga sun duka kowane gida da irin al'adarsu ko armi ka je gidan sai kaga suna da irin tasu al'ada to duk gidan da ya zan ilimi shine su to irin wannan gidan ne ake samun bardan malami ya tashi wanda duniya za ta amfana da shi garin su ya amfana da shi duniya ta amfana da shi addini ya amfana da shi wannan malami ya rayu cikin gidan ilimi ba sabanin komi ya yi karatu a hannun babanai abdulwahab kuma ya yi karatu a hannun dangin baban shi ammomi ne ke tun yana ɗan ƙarami hakika ya hardace alkur'ani mai girma gabanin ya kai shekara goma sannan sai ya shagaltu wajen neman ilimi kenan bayan har da alkur'ani mai girma ya shiga neman ilimi har da alkur'ani mai girma ya haddace shi ne wurin babanai sannan ya karanta littafan tafsiri da littafan hadisi har ya kai ya samu ɗaukaka a cikin ilimi tun shi na ɗan ƙarami ƙarewa da ƙarau babanai da malaman da ke gehen babanai sun yi mamakin irin zaka irin fasaha da hazaka da Allah ba wannan yaro tun tasawa shi har sai ya kasance akwai lokacin da take ɗauko wata mas'ala ta ilimi sai su yi manakasha tare da shi manakasha al'ilmiya su zo da ita gehen wasu mas'aloli al'ilmiya sai su zo su yi manakasha da shi a tattauna akan mas'alar har sai su kai su amfani da wasu bayanai da zai zo da su cikin wannan manakasha cikin wannan tattaunawa su da kansu suka yi ikirari da falalar da Allah ba wannan yaro tun tasawa shi sannan bayan Allah ya ba shi wannan baiwa bai bata ishe shi ba bai gamsu da wannan kaɗai ya tsaya zan shi an matsayin shi a ilimi ba wannan matsayi na ilimi duk da yana cike da alheri sai ya ga bai koshi ba tukun sai ya zahi ya bi garuruwa ya bi malamai waɗanda ba na garin su ba ya gwada ilimi ne da nasu ya ga inda yake da gyara ya gyara inda yake da neman ƙari shi ƙara sai ya hita daga garin su ya tahi neman ilimi ya bar ƙasarsu ya bar mutane ne ya yi balaguro zuwa aikin haji bayan ya gama aikin haji sai ta yi madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da malaman garin madina a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wannan babban malami a sheikh abdullahi ibn ibrahima ibn sayyid ya kasance imamu ne game da fiqihu game da usulul malami ne yana daga cikin asali shi ma malami ne daga cikin malaman kasar najdi wato yana daga cikin wato ma'abuta eh, ilimi a garin hakanan kuma ɗanai ibrahim bin abdullahi wanda ya rubuta littafin da ake ce ma al'azab al-fa'id sharhi na alfiyatul fara'id shi ma malami ne duk ya da shi a nan kuma haka ya game da babban malamin nan na hadisi a sheikh muhammad hayatu sundi ya hadu da shi a nan madina ya karɓi ilimi gare har ya samu ijaza ta hannun shi game da abubuwan da ya ruwaita na tawan hadisi sai dai bashi ijaza akan wannan gaida ta ilimi sannan daga nan kuma sai ya koma zuwa garinsu da ya koma zuwa garinsu bai koshi ba bai gamsu ba da wannan kadai sai kuma ya sake hita zuwa garuruwa na ahsa al'asa garuruwa ne na yankin ƙasa gabas ga garuruwan najadi misali na jida a ce kamar in ana maganar Nijar a ce yankin ƙasar Maradi jihar Maradi kun san ta kunshi sarakuna kowane waje da eh, sarki kaza sarki kaza sarki kaza sannan gari kaza daga cikin manyan garuruwa da kaza da kaza to to shi ma hasa sai zan kamar kusan shi a babban yanki da ke eh, sarkin su ke sama da wannan sarakuna hatta ma albashin sauran sarakunan na hitawa daga gare shi kenan sai ta yi garuruwan a hasa wannan garuruwa na hasa gabas ga najadi ne shi kuma najadin nan ai mun ambata arewa gari yadda ne ko to a cikin wannan yanki shi kuma cike yake da malamai wa'anda suke da rike da mazhabobin nan guda hudu akwai malaman hanabila na mazhabar ahmad bin hanbal akwai malamai na shafi'iyya masu dauke da mazhabar shafi'iyya akwai malamai malikiya masu dauke da mazhabar imam malik akwai malamai ɗan hanafiya masu ɗauke mazhabar imam abu hanifa duka ya karbi ilimi gare su musamman ma ya mazhabar hanabila mazhabar ahmad bin hanbal daga cikin su malaman nan akwai muhammad ibn eh, fairuz akwai abdul wahab bin fairuz duka ya karbi ilimin fiqh gare su su kuma wannan kar mu manta wani malami ne miki magana wurin nan Sheikh Muhammad da Abdul Wahab wannan rayuwar shi ce ta ilimi yadda ya neman ilimi sannan ya karɓi ilimi ga babban malamin nan da ake cin mashi Abdullahi bin Abdullatif al-Ahsa'i mutumin Ahsa kenan yannan yanki na Ahsa wanda ke cike da malamai har ya ƙunshi wannan mazabobi guda hudu da cikin wannan yanki akwai malaman su kowace mazaba tana da malaman ta wannan kuma malaman da kawai ta kai kasa ilimi da ya kwashi wannan ilimi ya koshi to sai bai gamsu da cewa ya zama malam ba tukun kuma sai ya tafi zuwa iraki a ƙasar iraki ita kuma musamman ma ƙasar basara yankin basara ya nuna ya kasance a lokacin basara ita kuma ma'abuciyar malamai tana cike da malamai wanda suke na hadisi da fikihu ya karbi ilimi daga malaman basara musamman ma a sheikh muhammad al-majmu'i wa gairi wani babban malami da ake ce mishi muhammad al-majmu'i da wannan shi na manyan malamai na yankin basara kuma ya kasance cikin wannan ciratuwar shi daga wannan gari zuwa wannan gari wajen neman ilimin nan sai sai zan yana haɗuwa yana cin karu. da littattafai daga cikin littattafan Sheikhul Islam Ibn taimiya kun san akwai wa'anda ba su sani ba su san tarihi ba sai su cewa Ibn taimiya ba wahabi ne sai suke nuna kenan Eh, shi ma da'awa ta da Wahhab ce yake yadawa ba san cewa ba Ibn Taymiyyah ya rike da bashi da duniya sannan aka hida Abdul Wahhab Ibn Taymiyyah an haife shi a Harran shekara ta ɗari shida da sattin da ɗaya ɗari shida da sattin da ɗaya da hijira kun shi wannan shi ko da Abdul Wahhab sai da aka yi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar sannan ya zo duniya kaga shekaru da dama kike wajen ɗari biyar da wani abu to ka gani to wani sai zai ce dan eh, taimiya ha ba shi ma ba wahabi ne ƙida abdul wahabi ce ke yada a'a abdul wahabi yaro ne iyali ne na ibn taimiya ma'ana yana cikin almajirai waɗanda ya cika da littafin ibn taimiya ya amfana da su ibn taimiya tun kamin dubu ya nashi zamani ya wuce kuma yakan ci karo wato da littattafan almajirin ibn taimiya shine ibn al-qayyim in ya same su da alƙalmin shi yake rubuce su kun san malamai da wannan abu na hoto kofi babu shi kawai alƙalamin ka ne za ka yi zamana ka rubuta ba kamar yadda sai imamul bukhari suka dore in ya samu littafin sai ka bashi aro ya koma gida kawai ya rubuta ke kawo maka ya koma masauki kawai ya rubuta ke kawo maka abinka ya rubuci niskoki masu yawa littafai masu yawa daga cikin littafan wato ibn taymiya da almajirin shi ibn qayyim da littattafai wato na malamai a yankin ahasa da yankin basara a iraki kenan ta hanyar haka sai samu adadi na littattafai masu yawa bayan kuma littattafan da ke garinsu na mahaiwan shi na baba ne da dangin baba ne da wane ne ba littattafan da ke yankin wajensu kuma zai koma da littattafai masu yawa shi kuma littafi shine ilimi ga ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi ba zai zan ɗalibin ilimi ba sai da littafi gwargwadon yadda mutum ya tsere maka da littafi ya tsere maka da jari na ilimi da kasan jarin kasuwanci wanda ya tsere maka da jari to shine mai kuɗi bisa gare ka to duk wanda ya tsere maka da littafi inda yana ba littafi haƙƙin shi to yana saman ka da ilimi mun fahimci wannan ko da kasan soji bindiga ita ce soji in ba bindiga ba soji mutum ne kamar mutane a iya duka ko kuwa in kai sa aka kada mun gane ko to haka malami yake in ba da littafi to ya zan azance sai dai azance dana mun bayanci wannan wannan na nuna kenan ku garzaya wurin masu littafai ku sai littafi ya bayan Allah ba ilimi sai da littafi shekarun da suka gabata da ba littafi garin gani maradi sai da abin da ba a rasa ba ai kun ga babu ilimin babu ilimin ba aiki da ilimin amma ya zo da ke littafi ya shigo gari gari ya haskaka duk wanda ya zo maradi da Allah zai tada wanda ya rasu shekara da shekara 30 a maradi in ya zo maradi a rayuwar ilimi shi da kanshi ya san maradi ta canza sannan wannan malami sai gurin yin balaguro zuwa garuruwan sham Syria yanzu ya ƙari da yankin wajensu na jadi ƙasar jadi ƙasar wato Ahasa yankin Ahasa ya ƙari da Iraki yanzu Sham zai tafi a Syria muna jin wannan ko ya ƙare da Madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙare da malaman Madina di ya kwashe ilimin su yana nan tare da su yana ya kwashe ilimin malaman nan to yanzu ina zaya Siriya zaya ya ji labarin yadda take cike da malamai ita ma yanzu nan duk sai ya gama shi ya kari sannan ya zo ya zauna sannan ya yi malanta yanzu duk ɗalibin ilimi ne ka yi da munan maradi mutum da ɗan ilimin shi da ya ga ɗan fara gane sai ce duk gari kowa ma jahilai ne eh, sai na ya rawani kawai shi ne malam. Eh, sai wa'azi shi kenan inna alhamdulillah shi kenan ga malam. sannan ya yi gurin tahiya ya yi balaguro zuwa ƙasar sham ita kawai ƙasar siriya a lokacin tana da nisan gaske mun san yanayin lokacin yadda balaguro ke da nisa ba mota ba wani abu mai sauri banda jaki da raƙumi da doki to galibi sai zan malami jakin ma ne zai hawa wani ma bai da jakin tahiya ce ta ƙasa zai to ga ko akwai nisa ko idan abin da ke cikin shaf da ya ji labari na yawan ilimi musamman ma wato ya ji labarin ma'abuta ilimi musamman mazhabar hanabila saboda shi ya yi karkata ga mazhabar hanabila kusan mazhabar hanabila mazhabin ahmad bin hanbal shine mazhabin al-imam al-mujaddad muhammad bin abdul wahhab mun gane ko ya ji labarin akwai malaman hadisi sai dai bayan ya tafi zuwa sham sai wahala ta same shi cikin hanya sai ya sami yunwa guziri ya kare ya sami kishirwa don tsananin zirgin tahiya har ya kusa ya su a hanya mun sani a lokacin irin yadda tahiya balaguro irin wannan take da wuya wajen guzurin da zaka dauka ya kai ka ko wajen abin da zaka hawa ka je yana da wuya a wannan lokacin da nisan da nisan tahiya tsakanin gari da gari aladuli malam sai ya dawo sai ya dawo basara sai fasa wannan tafiya zuwa sham daga basara ta koma garin su na jadi bayan ya cika da ilimi bayan ya samu littafai masu yawa wanda in an zo an gama su littafan garin su wanda ke wurin baban shi da dangin baban shi da sauran malaman su na garin su kenan kaga ya tara littafai masu yawa wanda ya zo da wani ilimin da da yawa mutanen gari za su kawo. sannan sai fuskantar da ga da'awa yanzu kaga ya tahi ya karo ilimi na shari'a kuma ya bude ke idanu ya san abin da ke garin su ya san abin da ke Madina ya san abin da ke Iraki kun fahimci wannan ko dama malami kai karatu wurin wanga kai karatu wurin wanga kana ya gama karatun malami goma ko malami arba'in ko malami talatin duk ka gangama masu cikin kwakwalwarka sannan sannan ne za ka malanta mun bayanci wannan ko ko kuma ka samu wani malaminka mai ilimi ka zamna ka shanye shi a kwakwalwarka sannan ne za ka malanta amma haka nan da ka fara gane ahadari sai ka jahiltar da mutanen gari baki dai malaman gari ka jahiltar da su ko malaman kasa baki dai ka jahiltar da su wannan hauka ne ban bayanci wannan ku hauka ne kuma shi ke sa mutum wannan abinda aka sani ga ɗalibin ilimi kankan da kai shi aka sani da kankan da kai babu wani da ke koyar da kankan da kai a duniya sai dalibin ilimi gare shi ake fara gani masa ko da makarantun allo ne za a ganin shi ya haddace amma sai ka nuna mana ba su ce ba kaman shi ne ma haddace ba a sai wannan sai manyan malamai mu dalibai ne eh mu dalibai eh, ne mu kolawa ne hmm. a ce har rama ce a ah, almajirin matakka almajirin matakka ai ko su suna ce haka nan ko wai ya kankan da kai ba wai kai ba a'a matakka ma ta tsere mishi shikenan to amma yawwa ga duniyar tamu ba ka tashi ana son a raba mutane da wato jahilci a kai su ga aiki da ilimi sai shaidan ka san ba ragon tsoho ba ne yana da dabaru sai ya zo yi kaka gida da ka fara ilimin sai ya hana ka ilimin sai ka nutsa kanka malami to yanzu da ka riga ka ce kai ne malam duk malaman gari jahilai ne to yanzu kuma sai ka ga to in ka tafi duka karin ilimi wurin wani malami daga cikin garin a ce to shekarun shi ya ce jahilai ne kuma ga kana ya duka to saboda kai zaman ka da jahilcin ka dace tsare akan da jahilai ne ya yi maka kaga shedan ya cuci mutane ke wanda wannan dalibin sai ya zan da zai dage ilimi ya malamai bisa ga hazaka shi sai addinin musulunci shi karu da shi amma shedan ya da baibaye shi ya mai gindi ya mai da baibiya shedan ba salon da bai iya hito karshe kamar yadda ya cewa zai iya zawa ta gaba ya tare in ka gagara ka tunkuɗe shi sai koma ta dama ya taɗe ka ko ta gume ya taɗe ka ko ta baya ya tunkuɗa ka shi bai ba salon da bai da shi malam ya koma gida ya shiga dawa wato ya shiga yada ilimi mai amfani bai yarda da cewa ba ya yi shiru ya kyale mutane bisa ga abin da ya gansu a kan shi a sai ga ya yada ilimin nan shi ya kira mutane zuwa ga Allah sai ya tsaya ya ga ƙasan nan tasu sai ya samu a cikinta cike take da sharri cike take da shirka take ta rike da al'amurra abin kyama mai yawa sai kishi ya kama shi na addinin Allah tausayi ya kama shi na musulmi sai ya ga baya halitta gare shi ya shiru bisa ga wannan abin da ya gani wajibi ne ya tashi tsaye tsayin daka ya yaki da wannan abu ta hanyar ilimi to wannan kuma baiwa ce daga Allah ba wai kokarin shi bane Allah na ganin dama ya jaddada addinin shi da wanda ya ga dama daga cikin malamai wani sai ya zan bai iyawa bai da ƙarhin halin yayi in ka zo ka yi ya ce lalle wannan abu mai kyau ne ya ka zo ka yi mai kyau ne amma shi fa bai iya bai da ƙarfin zuciya yanzu ne in ka kame abin da ke gaskiya ka ce wanga shi a gaskiya duba ga eh lalle duk garin ga kuskure ne ake bisa shi wanga shi a gaskiya to shi bai iya yin tsaye ya fara a fara jin wannan magana ga bakin shi amma dai shi ya iya gano magana kai in ka iya je ka yada ta amma shi bai da ƙarfin zuciya a ji ta ga bakin shi saboda bai da jimirin zargi bai da jimirin jayayya bai da jimirin a ce ya yi kaza bai da jimirin a mai karya duk bai da jimirin wannan to wannan kenan kaga wani abu ne wanda sai wanda Allah ya taimaka da baiwar dagewa tsayin daka akan tsayuwa bisan gaskiya da kuma haƙurin ja in ja in dai bisan gaskiya ne sai wanda Allah ya ma ya ga damar jaddada addinin sabanta addinin shi ta hanyar hannun shi yarda Allah ce wato malamai sun kasance a najadi a lokacin sun yi riko da fikihu mas'alolin fikihu kawai hankalin su can yake amma game da aƙida bisa ga aqidan mutakallimi ne suke na asha'ira ta canza mato sarrafa sofofin Allah tabaraka wa ta'ala mun gane ko kenan suna bisa aqida asha'ir ta tawilin sofofin Allah da waninsu sai zan ba su da kula da aqida salaf aqida ahli sunna wal jama'a kamar yadda shike a cikin sham da misra da waninsu na garuruwa na wannan lokaci ya kasance aqida da ta yada a cikin su ita ce aqida asha'ira tare da a wurin su akwai da yawa wa'anda ba ruwansu da magana tauhidi magana a hana shirka bisa bayan kasa magana a bar tsahi ba abin da ya sha musu kai sai su koya maka alwala koya ma sallah koya maka wane ne amma magana aqida magana a bar shirka magana a tabbatar da sufofin Allah yadda annabi ya tabbatar da su yadda sahabbai suka tabbatar da su yadda Allah ya tabbatar akai ne ba su wannan magana kenan kaga bannai yawa gari ta ga shirka ga tsahi ga bauta kaburbura ga tawi da sufofin Allah ga banna ga ta nan mutane na kiran kansu musulmi musulmi ne ba amma tsahi ya shiga birtu ya shiga cikin musulunci har dan ya zama tsahi yana ya san mai sarka ko ba haka nan ba ko ma na wajen abin ba ya zo ba to sai zan aqida salaf ta yi karanci har ma wasu da yawa daga cikin malaman suna karme ma wannan karece karece gindi wasu na yada karece karecen wasu na kirkira su suna karme mu shirka gindi a cikin bauta ta kaburbura da sauransu ga gehen ilimi a matsayin ilimin addini kawai an bai da wannan abu ibada gehen siyasa ko gehen shugabanci sun kasance rarraba suke ba su da wata daular da ta haɗa kanunsu a lokacin da Allah ya tado malam Muhammad da Abdul Wahab a lokacin najadi da asai da sauransu kowace alƙarya tana nata shugaba killin biha istiqlalan wanda yake kawai shine shugabanta ita kadai kenan ba su da wata daular da ta suka dogara da ita wuyaina tana nata hakimi dar'iya tana nata hakimi riyad tana nata hakimi kowace alƙarya ko da ya karma ce tana nata hakimi kawai kuma ya kasance tsakaninsu yaƙe-yaƙe da da washi da makami ku kwace mu wasu dukiya tsakanin alƙarya da alƙarya ma tsakanin birni da ƙauye akwai yaki kai gari guda ma sai wani sashe su yaki wani sashe a lokacin haka ya tarda su a cikin wannan hali to ai kaga wannan yana bukatar gyara da ya ne muka tsaya na kawo daidai na ne tsaya ha yawa nahiyar siyasa nahiyar shugabanci don kasance dillar da basu ke. babu haɗin kai babu wata daular da ta haɗa su kowace alƙarya tana da amiri ɗin tana da nata shugaba wanda kawai bakin shugabancin shi bakin wannan alƙare mun gane ko kamar na a ce katari tana nata shugaba bakin shugabancin shi bakin katari ba ruwan shi da wanda ke nan maradi ba ruwan shi da wanda ke cadawa shi kawai area nan shugabancin shi kenan su iya yaki tsakanin su da yan biyu kasha ruwa su kwace musu dukiya ko kuma su su kwace ta su ko kun gane misalin kaga wannan ba a cikin kwanciyar hankali ke uyaina tana da nata hakimi dar'iya tana da nata hakimi riyad tana da nata hakimi kowace alƙarya ko da ya karma ce tana da nata hakimi hukunci shi bakin nan ya tsaya ya kasance tsakaninsu akwai yaƙe-yaƙe akwai ƙwace ma juna dukiya akwai sace ma juna dukiya ko ka kame mutum ka kai ka faida ku kame mutanen ku je ku bautar da su kenan yaƙi tsakanin junansu tsakanin alƙarya da mutanen ƙauye da mutanen birni da akwai wannan ka san mutanen ƙauye ko a yi ƙwarar su ko mutanen birni su je su kwacike musu dukiya su zo su yi bukatar su kenan gayan shugabanci wa'annan garuruwa sun kasance ba cikin kwanciyar hankali ba suna cikin ɗanɗani a kara zuba ba suna cikin kara zubi suna cikin rabuwar kanu suna cikin tozarta har ya kai mutanen gari ɗaya ya katulu ba da humbada mutanen gari ɗaya sashen su za su saki yaƙi sashi kuma gari da yake a cikin garin najadi ko kuma cikin garuruwan najadi ba gari guda ba za ka samu masu bautar kaburbura masu neman agaji ga matacci kawai kana da bukata ka sai ka zo wurin kabari ka yi dauki in na samu biyan bukata kaza in mata ta har ta haihu in har na samu haihuwa in na samu biyan bukata kaza zan kawo kaza zan kawo kaza sun koma ga kaburbura suke neman biyan bukata suna bauta kabarbara idan aka samu kabarin wani mutumin da ake ganin mutumin kirki ne a lokacin rayuwar shi da shi kenan ya zama abin bauta ya kasance wurin su wato akwai wasu kabarbura da aka rai cewa kabarbura ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kabarburan da aka sa cewa tana da cikin kabarburan sahabban manzo Allah akwai kabarin da ake cewa kabari ne na Zaid bin Khattab Zaid bin Khattab radiyallahu anhu wanda a tarihin da aka yi yakin kaza kazzab aka ce yana tare da jama'a na sahabbai wanda aka yaki musulmatul kazzab annabin ƙarya din da ce shi annabi ne na ƙarya to ya kasance kenan yana cikin wanda aka kashe a nan a wannan yanki to sai suka kasance suna neman taimako a wannan kabari nashi suna bautar kabarin nashi suka yi kubba akan kabarin suka gina kubba akan kabarin sai ya zo wurin kabarin wato su nemi biyan bukatarsu ya shahara wurin su cewa kabarin da bin Khabbab ne duk da akwai a Sheikh Hussein bin Gandam a cikin Rawdatul Afkar ta ya ce abinda kawai yake dan ne wani ne daga cikin shedanu ya kirkira masa ƙarya ya ce ma mutanen wannan kabarin da dan Khabbab ne sai suka fitinu da kabarin sai suka zan suna zuwa wurin kabarin wato daga garuruwa daban-daban su zo da sunan ziyara tattara wurin kabarin jama'a da yawa na mutane suna roƙon shi biyan bukatocinsu suna neman shi ya raba su da bakin cikin duk da ya same su to domin haka Muhammad da Abdul Wahab sai wato ya nemi wato shugaba na Uyaina ya kama mishi a rushe wannan eh, gini da ke bisan kabarin a lokacin sai anwani da shugaba ya kama mai saboda aqida ahlus suna wani jama'a wani mutum wari da ba hukuma ba bai zauwa yi irin aikin da hukuma ke shi kai wari in kai shi za ka jawo fitina banna da za su samu sai ta hi wannan ta wuce iyaka ba a turi banna kuma da banna da tahi yawa to sai ya zo ya nemi shugaban ya cewa wannan abin banna ne kaji kaji to shugaban garin ya yi imani da shi tare da shi suke komi na addini suke yaɗa da'awa sai ya zo kama mai aka rusa wannan wannan kubba to muna zuwa za mu ji shi ga shugaba irin yadda guguwa ta taso irin wadda ake jaraba da'a da ita irin abin da ya kasance gare shi to su suna da itatuwa da dabinai wanda suke kudircewa cewa akwai wani tasiri gare su suna neman albarka da su suna ɗauka gare su kamar da kasashen mu aka yi zaman ga ana musulunci amma mutum na zawa ya ɗauka wurin tagwayen gawo sai mutum ya zo wurin tagwayen gawo in mata ta ta haihu lahiya ko in na guda alman da nake har in na samu ko basashe na da suka bace har in na gansu zan kawo waina kaza zan kawo turmin zane zan kawo aliyu zan kawo kwanan sukari da sauransu malam ko ba haka ne yake <laughs> haka kasuwa ko sai suna neman albarka da su kai sun kasance suna da wato aqidu daban-daban daga cikin su akwai aqidin sufaye a wannan wajen da nake aqidin sufaye irin gulatu sufiya masu wuce iyaka irin masu cewa su Allah ne mutum kawai zai ce shi Allah ne nan cikin Najeriya akwai irin wannan aqidin na sufaye miyagu ya fara zawa na mutum kawai ya ce shi Allah ne na yi ruwa ya ce shi ne yi ruwa da miyagun sufaye masu aqidar wahadatul wujud masu cewa duka ma komi Allah ne wannan fil riyad wal karj a yankin riyad a lokacin akwai su da karj kenan wato abin nau'i nau'i ne akwai wanda su wurin su akwai mai kaiwa matsayin da zai iya zama Allah ba kowa zai zama Allah ba ko kun gane a cikin sufa sannan akwai wa'anda su kuma wurin su komi ma Allah ne wanga fanka Allah ce wannan fanka mai abin da zan iska Allah ce wannan ginshikin masallaci Allah ne takalman kama Allah ne kai ko ba haka kai surin su a matsayin komai Allah ne shi ma Allah ne kaga na akida ai ta hukaci to gulatu sufiya ake cin su wanda suka wuce iyaka cikin su faye irin su ne wanda aka ma haddi aka rataye wasu cikin su da irin sa Allah makaranta ashfa ya kawo bayanan irin su yayi babu yayi fasali su haka halin sai kasance a gefen ilimi a lokacin kuma malaman yankin Najd sun yi shiru sun kame bakin su sun ja rawani sun rihe bakin su game da duk abin da ke faruwa Mm, tsoron wayan hannun suke wani kuma yana samun biyan bukatu cikin irin wannan abu yadda kasan dai shekara talatin da ta wuce a wannan yankin namu haka malamai suke ga tsohon ilimi ɗin biza ka gani mutum gaggabar da tafai za ta makaranta sun yi tsoro amma ba zai iya baka fitowar ilimi ba ba za a ganin aikin ilimi ya faru gidan shi in an yi mutuwa ko in za a aure ko an haihu ba amma akwai ilimin amma kuma bai da tasiri a cikin aiki to haka malaman kuma duk bannan da ake gari ba su cewa kala sannan nan mara da ba haka nan take ba an yanzu a abin da ake a gode ma Allah in aka tsaya aka kalli abin an samu canji da garin maradi mutum bai jin kunya babban mutum gaban motar shi akwai karo shi kowa ya san karo shi kuma gaban kowa yake tare abu shi matan shi ma su san karo shi ce radda ma wata haihu za a suna sai ta zo tare da su a taron sunan karuwa ta yi kowa ya sani ba abin kunya ba ne shi abin alfahari ne ma wancan ce karo shi nan garin na marar ai ba daɗi ba ai an sani alhamdulillah wa'azi ya yi amfani yanzu sai dai mutum ya ɓoye yayo ba wuce shi da ba to wannan kenan wanda bai san waccan banna ba sai ta ganin yanzu kaman akwai ma wata banna wanda suka san wancan lokacin sun san abu ya lafa yanzu sai ka ɓoye amma wancan lokacin ba ɓoyo ina ana kwasa da karuwan ko to ka gani wannan ai da an sani malamai sun yi shiru kamar yadda wannan yankin namu na ƙasar Nijar da malamai ke shiru game da irin wannan abu amma ku tsaya ku ji yadda malam ya bude da wa'azi ya samu tsangwama ga malamai a wancan lokacin ainihin ma da malamai suka bude ga wa'azi su ma sun samu tsangwama to ku tsaya ku ji daidai da daidai da awon musulunci haka take yadda kowane annabi ya samu matsala sai ga irin ta ce wani annabi ya samu dan dai saboda kira zuwa ga Allah yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kore shi daga Makka ya koma Madina garin haihuwar shi ne Makka amma sai da ya bar ta ya koma Madina haka shi ma Muhammad Abdul Wahab zai barin garin haihuwar shi na Uyaina ya koma da riyar zama kora ta yi ku biyo mu miji malamai na shiru game da wannan banna kai ba ma haka ba tabbas sashen wasu malaman suna karfafa wannan karyace-karyacen wannan tatsuniyoyin suna eh, eh, gaskata su lokacin da malam ya ga haka ya ga halin musulmi akan haka ai sannan sai ya motsa game da da'awa zuwa ga Allah game da kira zuwa ga Allah azza wa jalla ya miƙe yana kira zuwa ga Allah yana karantar da tauhidi kada ta Allah da bauta a nisanci tsahi a nisanci shirka yana inkari akan ayyukan shirka da ƙaryace-ƙaryace ga tannu tatsuniyoyi da aka kirkiro aka sa cikin addini yana tabbatar da manhaji hanya irin ta salafus sali hanya irin ta sahabbai da tabi'ai hanyar da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ta hanya haka malam sai ya samu almajirai masu yawa daga dirkiya daga uyaina daga duk wanda Allah ya sa ya karba ga wannan kira wanda Allah ne ya kira da yin ai sai almajirai da suka tashi da karba kira malamai ya samu diya mabiya suka kama mai wannan aiki kamar yadda kasan san shehu dan hudu ya zo da kira kuma lokacin ya sami jama'a suka kama mai har ya ɗauka tutar jihadi a cikin Najeriya kuma ya ci nasara jaddada addini kamar yadda Abubakar gumi ya taso ya sami wani suka kama mai a lokacin dai akwai daula ba su yi jihadi na takobi ba amma sun yi jihadi na wa'azi kuma alhamdulillah an ci nasara Afirka ta ɗauki harami baki ɗaya. da dalilin wannan dawa baki ɗayan Afirka in ka dauko ta dukkan ta Chad ce Kamaru ce Nijar ce ta Ghana ce duk wanda ya tsaye Burkina Ghana Benin ya san wannan dawa ta Abubakar gumi ta gama Afirka baki da ya zan shugaba ne mujaddadi na Afirka duka kai littafin shi daga Algeria akwai littafin da ya zo mana arfiya ta bil Qur'an malamin da ya rubuta littafin daga cikin littafin da ya maraja'a akai sai da ya sa littafin Abubakar gama tafsirin shi na Radul Azhan sai da ya sa ciki kaga kenan dawa shi ta gami Afirka ce baki da mun gane ko wannan al'amari daga Allah ne ba wai kokarin mutum ne ba sai ya zan malam Muhammad Abdul Wahab ya haɗu da shugaba ko a ce sarki na Uyaina garin haihuwar shi ya gitta mai wannan da'awa ta musulunci kira zuwa ga amai da rayuwa yadda annabi ya rayu kai shi da sahabbai ne amai da rayuwa irin yadda Maliku da Shafi'u da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal suka rayu a addini ai shugaba amir sarki sai karɓi wannan dawa yayin mai alkawali zai ci gaba da taimaka mai a cikin farkon al'amari ya kama mai aka rosa wannan ƙobba ta bisan kabarin zai bin na kaddaf a lokacin da ya nemi shugaban sarkin garin ya kama mai a rosa wannan dan abu ne wanda duk wanda bai da ikon wannan aiki shi kada ba zai yi shi ba kai ware mutum talaka ba za ka yi aikin da sai shugaba ke iya yin shi ba shikenan sai karba mai shikenan ya zo aka rusa wannan kubba ana nan sai wata mata ta zo ta yi zina sai ta zo ta nemi a mata haji ta zo wurin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ta ce ta aikata zina a mata haji ta kai ta kawo haso hudu kamar yadda Gamadiya ta yi haso hudu tana cewa ta yi zina to tunda yana da haɗin kai da sarkin gari sai aka mata haji hadisin Gamadiya mun karanta shi Muslim ya hitar da shi cikin kitabul hududi babu man tarafa ala nafsihi bizina min hadisi Sulaiman bin Buraida an abihi radiyallahu anhu sai aikata sai ya mata hajji kamar da manzo Allah ya ga Madina sallallahu alaihi wasallam tare da haɗin kan sarki na Uyaina ko kenan da ya da hajji a kanta aka mata rajam sai labari ya kai ma amiri na Ahsa sarki na Ahsa wanda yake kamar shine babban sarkin su shi ke aiko mata da albashi labari ya zo mishi cewa an rusa wannan kwabba da mutane ke tahowa garuruwa garuruwa suna ziyartar ta suna neman biyan bukatar su kuma an yi rajam ga wata mace da ta taba zina to ai irin abin da kasan kasashen turawa na yi ga irin kasashen mu idan shugaba har ya aikata wata doka irin ta musulunci ka san sai da ce to sun janye taimakon su sai ya dole ya maido kasa bisa ga tsarin da ba addini ko ba haka nan bane sai ya maido ta akan ba addini sannan a bashi taimako sai amerika ta ce ta rike taimakonta faransa ta ce ta rike taimakonta sauran kasashen turai ce sun rike taimakon su tun da an hidda yankin dan adam a bar dan adam matsayin shi na akuya na dabba sai an maido su haka nan sannan yanzu ma tun da har aka ma mutum haddi iri kaza shi kan shi shugaban kasa za a hukunta shi ko ba haka ake cewa ba to shi ma wannan sarki ai sai babban sarki ya ayo mai aiki Ya ce in ma dai ka kore wannan mutum dan aikin sa kai cewa da Muhammad da Abdul Wahab wannan malami dan aikin sa kai su ma yau haka suke ce ma duk wani mai mai addini duk wani mai kira zuwa ga addini dan aikin sa kai suke ce ma ka kore shi daga wannan ƙasa taka in ma in yanke taimakon da nake aika maka kaje da aka ce shi sai sarki ya taho nan yana rawar jiki zuwa ga malam ya gitta ma malam al'amarin da ya zo mai sai malam sai ce shi ko bai iya hakuri bai iyawa bai iya ɗauka wannan abu dole sai dai malam hakuri ya bar wanga gari malam ya tashi ya bar wanga gari sai malam ya ba shi hakuri ya sa mai natsuwa ya mai alkawari cewa Allah zai taimake ka ka dogara ga Allah arziki ga hannun Allah yake wannan aƙida ta tauhidi duk wanda ya tsayi da ita tabbas Allah zai taimake shi sai dai ina ai sarki sai ya kasa hakuri sai ya dage akan malam dai sai dai ya hita daga garin nan ya hita daga garin nan malam ya hita daga uyaina malam uyaina garin haihuwa shi na aka yi shi yadda aka yi annabi a makka da rana tsaka kata lokacin kailula malam ya hita daga garin uyaina ya tahi da iya ƙasa kasa ya tayi eh, dar'iya saboda yana da wani babban almajiri daga cikin almajiran shi a can dar'iya daga cikin zababbun almajirai kun san almajirai akwai zababbi cikin su ya tunkari garin dar'iya da rana tsaka yana da almajiri ana ce mishi ibn suwaila sai malam ya tafi zuwa ga wannan almajiri nashi daga uyaina zuwa dar'iya baya tare da komi sai dan mahilheci ga hannun shi mahilhecin zuwa na hannu wannan mahilhecin zuwa shine yake karawa ga huskar shi saboda cikin rana tsaka yake tafiya yana ta yi ƙasa da ƙahahun shi yana karanta wa man ji Allah hu makarza wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wannan ayoyi su yake maimaitawa ga hanya har zuwa wancan gari ƙasa yake na tafiya sai iri kiyar ta da su Allah haka kasabanta malamin addini gashi nan saboda ya ce a koma gaban da annabi ya rayu aka shi da sahabbai ne shine addini za a ci ribar shi gobe kiyama saboda haka nan an kore shi daga garin haihuwa sai gashi nan ya kama hanya daga wani gari zuwa wani gari yana raddada wannan ayoyi raddidu hadhihi al-aya yana maimaita wannan aya yana tahiya kasa har ya kai zuwa ga almajirin shi a cikin dariya ai shi kuma wannan almajiri sai tsoro ya kama shi tsoro ya rihi shi da ya ga malam da rishin natsuwa saboda zuwan malam da yanzu bai san abin da zai faru gare shi shi da malam nan dama wannan gari gari ne mutanen garin su ma sun tsantsamci tsantsamci ake cewa da irin da'awar da aka ce dan Abdul na yi can a Uyaina ba su san mai irin wannan aƙida ya zo garin su wannan ma almajirin kamar kenan yana cikin garin amma dai ba san a ce har malamin shiga shi ya zo cikin nan sai su ga abin mara ya shigo garin eh yana ta kiyaye ta kiyaye shi shi kenan yana cikin wannan tsoro daga abin da zai faru gare da malam sai mala ya sa shi cikin nutsuwa ya ce ka natsu ka natsu ka abin ka abu wani abu ya dame ka a cikin zuciyarka abadan ha abadan ka sani duk wanda ya dogara ga Allah ka dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah to Allah zai taimake shi cikin al'amarin shi haka ya bashi hakuri yace kar wani abu ya damu zuciyarka ha abada ka dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai taimake shi To, suna cikin wannan hali, sai matar sarkin garin Dar'iya sai ta ji labarin abin da ya faru, kuma cewa Sheikh Muhammad da Abdul Wahab na cikin garin da an koro shi daga garin haihuwar shi Uyaina yana nan cikin Dar'iya, garin mijinta. Wannan mace mace ce Saliha mai addini. Sai ta gitta ma mijinta wannan labari Muhammad bin Sa'ud, asalin a ce Sa'udiya kenan. Can su ba su ke da yankin ba dan yankin su da iya kawai iya ce ta su ku sa ku je da duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya yarwanta mai komi Muhammad bin Sa'ud shine sarkin garin iya sai ta gitta mishi cewa ya taimaka ma wannan babban malami da ya zo cikin garin shi ka sani wata ni'ima ce daga Allah ya koro ta zuwa garin ka gaugauta ga runguma wannan ni'ima kai kokari ka gaugauta ta sa nutsuwa ga wannan sarki ta samu shi san da'awa ta musulunci da'awa irin ta sahabbai irin wanda Muhammad Abdul Wahab ke dauke da ita ta a gyara addini a hidda ƙarya a hidda bid'a a koma yadda annabi ya rayu a kai shi da sahabban shi ta samu shi san wannan malami daga nan sai sarki ya ce to a ce mishi yazo, ina neman shi sai matar ta ce mishi a'a ba haka za kai ba kai za ka tahiya inda yake Allahu akbar kai za ka tafiya inda yake dan in ka aika zuwa gare shi kace ya zo to cewa za a yi mutane sodiya su iya cewa neman shi ne kake ka kame shi sai zance ya ɗu gari akan hakan amma in ka tafi zuwa gare shi wannan zai zan izza gare shi kuma zai zan izza gare ka shikenan sarki bai gardama sai tafi ya je shiga gidan wannan almajiri ya yi sallama shikenan da ya sallama kaga almajiri na tunanin menene zai faru sai ya tambaya da bakon da ke da kwai ya zo zamna da shi malam ya tambaye shi me an mahanin zuwan shi nan garan malam ya dauko bayani ya mai sharhi ya bayyana mai babu abin da ke tare da shi sai da'awa kira irin na annabawa irin na manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi shine da'awa zuwa kalmar tauhidi kada Allah da bauta a tsarkake addini a maida shi yadda annabi ya rayu a kashi da sahabbai ne wannan ita ce la ilaha illallah kenan da sharhin ma'anarta cewa babu wani abin bauta sai Allah sannan da shar'in ma'anarta duk wani abin da ya shahi abin da take karantarwa a karantar da mutane la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba wanda za a bauta masa sai Allah kuma da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mai aqidar manzanni yace ita ce kawai yake so ya da babu wani abu tare da shi sai wannan daga nan sai sarki ya ce to albashirinka cewa insha Allah zan taimaka ma zan karfahe ka sai malam ya ce kai ma albashirinka da izzar da Allah zai baka da taimakon da Allah zai baka da damar da Allah zai baka ka sani wannan kalma ta la ilaha illallah duk wanda ya tsayi da ita Allah zai bashi dama ga duk abin da bai da dama kanci sai sarki ya ce mai amma zan sharɗanta maka sharɗi kai malam malam ya ce wani sharɗi ne ya ce ka kyale ni da duk abin da zan karba ga talakawa to malam ya ce mishi a wannan babu wani damuwa za ta yi Allah ma ya wadatar da kai da wadatar da ta wuce wannan da kake karba ga talakawa ya buɗa maka kofa arziki daga wajen shi wadda har za ka manta da wannan abin za ka karba su da wani shardin ya sharɗanta mishi cewa to malam karfa mu zo mu karfahe ka mu taimake ka Allah ya baka ɗaukaka bisa ga makiyan musulunci kace kuma ka nemi wata ƙasa daban ka cira ta da ƙasar maka tahiyar ka <laughs> mun bayyace wannan ko to sharɗi fa ba za ka cira ta daga ƙasar mu ba zuwa ga wata ƙasa da mu eh sai ma da yace na ai ba zai hita daga wannan ƙasa ba yace ba zan yi mu baya akan hita daga ƙasar ka ba yace zan maka baya ne akan jini da jini muna tare ko da daɗi ko ba daɗi ba zan hita daga ƙasar ka ba har abada sai eh, sarki ya yi mu baya da shi akan wato taimaka mai da kuma zai wanzu cikin ƙasashe cewa kuma wato zai wanzu shi sarki game da taimaka mishi da za a jihadi tare da shi cikin daga kalmar Allah cikin daga addinin Allah kuma mu baya ta tabbata akan haka akan haka za a rani to asalin shi Ali Sa'udu su zan tare da Muhammad bin Abdul Wahhab da dizzar a shahab gobe suke nan har yau suke nan suke a cikin ƙasar Saudiya kira wannan addini a cikin duniya kuma ga sanan har yanzu Allah na taimakon su za mu je har yanzu ba mu je ga maganar zuri'a shi ba diyanai da almajirai ne duk ba mu je gare su ba duk irin yadda Allah ya sa albarka a rayuwar shi da zuri'a shi kace mi malam Yusuf eh arziki kuma ya samu sun bar an su kudin na talaka kare yadda Allah ya arziki wajen Ku tsaya ku je da wannan sarki Allah zai sa mulki ya mamaye haddarin wancan sarki da ya koro Muhammad da Abdul Wahab sai ya komo cikin ƙasar wannan sarki <laughs> ya komo talakan wanga sarkin ƙasar shi ta komo ƙarƙashin ƙasar wannan sarkin shikenan ta ƙare <laughs> ya biyo kwarai <laughs> ko saboda haka tsoron Allah shi ke tare da kowane irin alheri to sai suka rabu akan haka sun yi baya akan haka za a tsaye akan haka sai malam ya tsayi da da'awa sarki eh, Muhammad eh, Muhammad Saud Muhammad bin Saud ya tsayi shi kuma da bada taimako ne na sarauta shi sai ya zan ɗalibai tawaga tawaga daga ƙasashe suka yi ta zawa suka yi ta shigo da iya ɗalibai daga ƙasashe daban-daban sai ya zan malam yana da matsayi daɗa a cikin gari yana da matsayi a cikin ƙasa ya zan shi ne limami na babban masallaci na juma'a shi ne mai fatawa shi ne alkali sai shi kenan sai daula ta samu ta musulunci a cikin ƙasar iya kuma ta mamaye ƙasashen da ke gewayenta shugabanci daula ta tauhidi cikin garuruwan da iya baki dai a wannan lokaci sai ta kahu sai malam ya shiga yana aika wasiƙu da kira zuwa garuruwa birane da ƙauye yana kiran shugabanni zuwa ga su shiga cikin wannan aƙida ta tauhidi su shigo cikin wato aƙida ta annabi da sahabbai ne su bar bid'a su bar khurafat ƙaryace ƙaryace ta tsinniyoyi da aka kirkiro aka sa cikin addini daga cikin su akwai wanda sun karba sun ba da kansu a cikin wannan da'awa da taimaka mata ba tare da sai da aka yi jihadi da su ba a'a kawai kai tsaye sun karba akwai wa'anda kuma suka kiya suka yi taurin kai suka ma nemi su kange mutane ga karɓar wannan to wannan sai ta jawo yaki tsakanin wato su wannan ahlul tauhidi da sauran irin wannan mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin akwai garuruwan da suka karba mai akwai garuruwan da suka kiyas karba mai kun bayan sun kiyas ka nemi hana musulunci ci gaba asalin jihadi kenan tsakanin shi da su to shi ma haka ta faru shikenan sai ka shiga yaki tsakanin wannan daula ta masu tauhidi karkashin jagorancin shugaban shugaba Muhammad dan Sa'ud da mabiya na shehun malami Muhammad da Abdul Wahab sai aka shiga yaƙi tsakaninsu da wa'ancan aka aka suka yaƙi wa'anda suka hana da'awa ta ci gaba suka gitta mata sai wato da'awa ta yaɗu da dalilin wannan garuruwan Najeriya baki ɗaya da'awa ta gama su kenan sai yana ta shigo ciki sai duka garuruwa suka miƙa wuya da wanda ke gefe kansu hatta amiri na uyaina sai ya kasance wato ya komo ƙalƙashin shugabancin Muhammad bin Sa'ud ya komo ƙarƙashin shugabancin Muhammad bin Sa'ud hakanan Riyad ta komo ƙarƙashin wannan shugabanci amma ita Riyad bayan an yaƙi mai tsanani shikenan da'awa ta ci gaba zuwa karji da abin da ke bayan karji zuwa arewa zuwa kudu har ta game zuwa iyakokin Sham wajen arewa da iyakokin Yaman wajen gusuf da wajen Barin Ahmad kenan teku da ake ce majar teku zuwa ga kalijin arabi wajen gabas dukkanta har ta kasance dukkan wannan zai suka kasance a karkashin shugabancin dar'iya duk dar'iya yanzu ita ke da jagoranci birnin su da ƙauyen su duka shugaban dar'iya muhammadu sa'ud shi ibn sa'ud shi ke shugabancin su yanzu da wannan gari ya ta ya mai duka yanzu ya koma shi ke shugaba duk sarakunan wa'annan sun komo karkashin shi yanzu a hasa ta komo karkashin shi dole shi a sa wancan da shi da wanda ya ce ma a kori wannan duk sun koma karkashin su sai Allah ya koro arziki ya bada wato fai ɗin shi ga mutanen dariya arziki ya samu ga mutanen dariya alheri mai yawa arziki wadata ci gaba sai kasunne suka bunƙasa na kasuwanci hasken ilimi ya ɗaukaka ƙarhi na mulki ya ɗaukaka albarka ta samu da dalilin wannan da'awa irin ta raya rayuwar annabar sahabbai ne wadda take ita ce da'awa ta manzannin Allah alaihi salam to wannan kun ji abin da ya faru kaɗan daga cikin abin da za mu kyastu dan wato akwai malaman da suka yi littafi da ya kai majalladi na tarihi Muhammad Abdul Wahab akwai wanda suka yi yar risala wani ma shi gashi sai Muhammad Abdul Wahab da Ibn Taymiyyah da Ahmad bin Hanbal ya game sai yi wannan kun gane ko a kowa yayi nashi rubutu kawai akan tarihin da'awa to kaɗan ne za mu ibo daga ciki dan in za a karanta littafin mutum malami a karanta a san shi wani ne kuma yaya neman ilimi kuma yaya usulubin shi na da'awa yake to da yake lokaci kai mu kaɗan muna son mu karanta iyayen shi malam yana da iyali masu yawa kuma ya rasu eh, eh, wasu daga cikin iyayen shi sun rasu in yana raye sai dai sadda ya rasu ya bar 'ya'ya na cikin shi guda hudu a duniya na ɗayansu shine babba a cikinsu shine wato Hussein shi ya zan halifa Muhammad da Abdul Wahab shi wannan ɗashi ya zan halifa malam halifa na hakika ya zan alkali a cikin dar'iya ya zan shugaba imamu na juma'a a dar'iya shi ma ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da hudu kuma ya bar 'ya'ya masu yawa shi ma wanda yake sun kai matuƙa wajen ilimi da aiki da ilimi sannan na biyu akwai abdullahi ɗan muhammad da abdul wahab ne shi ma yana daga cikin manyan manyan malamai masu girma wajen rubuce rubuce na littafin addinin musulunci ya kasance shi kuma shi ne halifa wato na muhammad da abdul wahab bayan rasuwan ga dan uwan nashi husaini shi kuma sai zai shi a halifa da dama tun da rayuwar dan uwan rayuwar magajin zamu ce ko amma tun lokacin yana da ilimi ya ɗaukaka wajen ilimi an yi kirari da ilimin shi tun lokacin gabanin dan uwan ma yarsu to sannan na uku Ali bin Muhammad da Abdul Wahab shine na uku shi ma kasance babban malami ne wanda ya kai matuƙa cikin ilimi ana buga misali da shi wajen zuhudu wajen tsantseni a wajen Allah ya bashi malaka ya bashi malaka mai girma a wajen fiqhu da tafsiri an taɓa gitta mai a naɗa shi alƙali sai ya kiya saboda tsananin zuhudin shi da gudun duniya shi da tsantsanin shi shi kuma ƴaƴan shi dukkan suka rasu tun suna ƙanana sai ɗa ɗai aka bar mishi kun gane ko Muhammad dan Ali kun gane to wannan kuma sai ya zan babban malami dan nan dai nashi sai ya zan babban malami shi kuma sannan na hudu cikin ɗiyan Muhammad da Abdul Wahab Ibrahima bin Muhammad da Abdul Wahab sai shi kuma ya shahara wajen karantarwa addini ya karantar da mutane daga cikin almajirin shi akwai babban malamin da ake ce mishi ibn bashar wanda ya karanci kitabun tauhidi wurin shi tun shi na dan karmi tun shekara ta 1224 shekarar da zo wancan Husaini kenan ko amma wato bai yarda ya karɓi alƙalanci ba sai jikoki ne jikokin shi suna da yawa shi Muhammad Abu Dawud kuma dukkan sai suka zama manyan malamai na duniya sannan almajiran shi su kuma sun wuce a kilga almajiran suka ɗauki ilimi gare suka zama manyan manyan malamai a duniya sun wuce a kilga su sai dai yana isan mu ambatan almajiran shi ambatan jikokin ga ƴaƴan shi da muka yi ya ishe mu daga nan wanda yake ana musu laƙabi har gobe da ce musu ali sheikh ya ambaci malamin sai a ce ali sheikh wannan shine nasabar su har yau nasabar su ta hakika duk wanda ya zan nasabar shi ta hakika haka to shi to kenan wannan ke nuna mu malam ya rabauta ya samu rabo ta hanyar ya bar halifofi bayan shi masu biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da shagaltuwa wajen karantar da ita da da'awa zuwa gare ta bisa ga manhaji na annabi da sahabbai bisa manhajin su imam malik su shafi su abu hanifa da ahmad bin hanbal abun farin ciki wanda ya zama abun farin ciki wanda silsila ta su ba ta yanke ba har zuwa wannan rana a yanzu haka a cikin najadi da yankin saudiya suna nan su ne sama ga ilimi da malamai har gobe wannan silsila ba ta yanke ba wanda yana daga cikin albarkar da Allah ya sa a rayuwar shi to kuma haka ake fata wato ga dukkan wato rayuwa ta musulmi ya samu zira'ar shi ya buga hanya ta alheri kuma su bi shi jaili bayan jaili to da yake mun ce a gagoce malam ya rubuta littattafai yana za mu ambata wani abu littattafan shi daga cikin littattafan da ya rubuta yana akwai ga akida da ya tashi da za mu karanta